Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkanmu da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun littafin mai suna mafarkin Farida, kashi na ashirin da uku na marubuciya Asma Baffa, wanda yake zuwa muku a cikin wannan sanata mai suna dandalin Hausa Nobels, wanda ni Mama Halim nake karanto muku. Akan yarinyar nan na da gidan nan da zama da kanta za ta fice, ba duka ba zagi. ko an kawo ta ba za ka shiga ɓangarenta ba ita ma ba za ta zo naka ba bari a haifar min jaraba mai martaba yana ji shi ma murna yi da hukuncin umma muna so ka yi aure amma ba irin wannan auren ba ummi masifa da bala'i kawai take yi ciki ka zaɓi matar da ta dace da kai ga sunan a zaune dan kana ji na ce maka wancan auren ba aure ba aure bane Dawowa ta ta ce inda aka kawo wannan amaryar taka gidan nan sai an ɗaura maka aure da Khadija. Ta nuna wannan balarabiyar da hannunta wanda ummi da su ta zo duk yaran ƙawayenta ne, yaran manyan mutane ne. Fuzar ganin za a takura mishi sai kawai sulale kasa ya mun karya. Kansa aka yi ga baki ɗaya har sarki ana yayyafa mishi ruwa. Amma ya ki farfadowa sai da su ta fashe da kuka za ta rasa ɗanta guda ɗaya tilo. Sarki da masifa ya kalle ta yace ta za ki ce za a ɗaura mishi aure da wasu. In kin ce ba za a kawo nan nan ba, ki bar shi haka mana. Ummi tana jijjiga Fuzel tana kuka ta ce wasa nake yi, ba zan maka auren dole ba. Ba kuma zan aura maka waɗannan a dole ba. Dan Allah ka yi hakuri. Dole amaryar taka za ta tare nan da sati biyu. Sai lokacin Fuzel ya farfado yana tari. Ummi sai murna take yi danta bai mutu ba. Yana tashi ransa ta ya fice ya bar su. Mai martaba ya ce da tsohuwar matarsa Ayusha, ki sassauta fa kina takurawa da yawa. Ganin Fuzal zai warke ta ce wallahi ganin Fuzal ya warke ta ce wallahi ba zai yi ba. Ina gidan nan ko an ka yarinyar nan ba za ta haifar min jika ba. Saboda an raina min hankali wani ya sha wani ne ya sha wahalar rainon min yaran in haifi ɗana wata zo ta ce za ta fi ni iko da shi Sarki bai yi magana ba saboda bai ga laifinta ba shi ma. Ummi ta ce har gidansu zan je na ce musu mutunci daga ita har iyayen nata sai na musu abin da ba za su manta da ni ba a rayuwarsu. Matan sarki kuwa zancen ma ba sa yi saboda yarinyar ba ta musu ba. Su a masarautar a masarauta da yaran masu kuɗi wanda suka shahara kusan auren haɗi ake musu tsakanin masu sarauta da manyan masu kuɗi. Su ba Su ba su ma san ta ina Fuzel ya haɗu da talaka ba har suka yi soyayya. Ni'ima da su Fatima gulma suke yi a gidan taya ma Fuzel ya haɗu da ita oho saboda su ba su ga hanyar da za ta haɗa talaka da mai kuɗi ba. Tsabar munafurciya sun samu labarin ai Fuzal ne ma ya gina musu gida shine yake tallafa musu. Abinka da dangin miji sai suka ƙara jin haushin abin. Bangaren Fuzel yana fita wajen Amir ya wuce, ya ce Amir ka yi sauri ka sanarwa a Siyazir su yi haƙuri sai nan da sati ɗaya ko biyu za a zo a ɗauki amarya. Amira ce saboda me? Labarin Wummi ya bashi kaf Amira ce tab aiki babba lalle kar a kawo manal yanzu. To yanzu hotel za a kai ta ko kome. Kuzala ce ta ya zan ajiye matata a hotel ai babu security. So kake wani abin sosayin ya same ta? Yanzu ta malam ba su da matsala na san za su yarda. Ka faɗa musu a gidansu za ta zauna kafin sati biyu. Amira ya ce ita ma fa mana alfishi take yi da mu. Ya kamata a barta kafin ta wuce. Yanzu kawai a samu makaranta mai tsada a kai ta. A ba ta direba shikenan. Kaga sai ta fara karatu za ta rage damuwa. Haka kuwa aka yi Amira lallaba su malam da ƙyar suka yarda. Yanzu da ce kuma ya kun san da haka kuka bari aka ɗaura aure so kuke a mana dariya. Amira ce a yi haƙuri na ɗan lokaci ne. Shikenan tunda zai sata a makaranta ba damuwa. Na ga ita kanta a murya fushi take yi an mata karya, kuma ban ga laifinta ba. Dama ba ta da laifi dole ta yi fushi cewar Amir. Bayan haka Yazid, na yi sanarwa inda ake ciki, ta ce dama munar kuka take ita ba za a kai ta ba. Shikenan Allah ya gyara kaddara ce ba inda za a yi. Mana tana jin an fasa kaita sai murna. Tuni ta daina fushi ma yayin da Farida da Hajiya hankalinsu ya kwanta sai murna suke yi. Farida fitowa ce tana dariya tana kallon Manar. Ta ce amarya ta ango, yaushe za a shiga gidan sarkin ne? Manar je banza da ita. Shukura ce ta ba ta amsa ta ce an riga an yi mai wuyar. Saboda ta riga da ta jefa ta jefa ta kuma cafke. Karki manta amaryar fuzal take har gobe. Farida ta juya idanuwanta ta ce sai mu gani a ƙasa idan an yi sa kai ta dakin mijinta mu gani. Ke shukura kyale ta cewar Annatu. Hajiya baki ta tabe tare da zuwa ta fusge flat ɗin ta a hannun wata yarinya ‘yar wasu manar da suka zo biki. Naki suka shige da Farida Hajiya ta kalli Farida wacce ke shirin fara kuka. Ta ce karki kuka akan me za ki kuka. A wallahi in dai muna raye to ko za su gani yarinya ba ta isa ta zauna lafiya a gidan miji ba tunda bai aure ki ba ita ma ba ta isa ba. yanzu tuku za mu koma kulla kafin nan gaba idan abin yaki sai mu koma wajen malam dan haruwaro yanzu tunda a gidan sarki dangin fuzal ba san manal a fuska ba ke zaki koma acting akan ke manal kafin ta tare ki ci mutunci har uwarsa a matsayin ke manal kin ga dole su bashi umarnin ya sake ta na san dole wasu a ciki za su zo gidan nan tunda na ji an ce kafin a gaita za ka kawo lefe ke dai kawai mu zama a cikin shiri Zuwa dare Annatu da danginta maza da mata fada suka yi wa Manal da Nasiya sosai washe gari da sassafe suka tattara Nasiya nasu suka koma ƙauye saboda Hajiya ta hana su sakewa sam. Shukura zama ce tare da Amarya suka gyara inda sa Annatu ba su karasa gyara ba a gidan. Ko ina gida ya fito tsaf da yamma ita ma shugura ta ce wa amarya sai mun yi kin ji na faɗa miki dan Allah ki bi komai a hankali banda wulakanta ango ki nutsu a dage da addu'a cewar shukura yan malik ismana ta mai hijab ɗinta ta ce mu je na raka ki titi rufa mun asiri ai yanzu kin zama matar aure sai da izinin ango zaki fita mana ta ce kar ki dame ni ni yanzu ba wani son sa nake yi ba ya gama sire mun, tun da ƙarya suka yi mun. mu je manar da suka kai suka fita suna fita ta galleliyar bakar mota a kofar gidansu Hassan da Hussein ta gani wani dogari ya buɗe musu mota sun fito suna wace mata baki. Wannan ta gansu ba su fi sa'annin ba ba su fi shekara goma sha bakwai ba. Za su je girme ta da alama daga makaranta suke nan da yunifom ɗinsu haɗaɗɗe a jikinsu. Tsaye suka rusuna suna anti na yi ne Manar ta ce lafiya alhamdulillah ta gane su. An zo da su hajiya bayan ɗaura aure. Hassan ya ce Hassan ne ya ce kannan yaya na Brazil ne muka ce bari mu biyo mu kwashi gaisuwa wajen anti. Mana ta murmushi ta ce nagode. kusa na ce anti yar fulla ce gaskiya wannan maganar taki. Dariya suka yi mana ta ce bari na raka gawata na dawo. Tafiya za mu yi daga school muka yi nan. Kawar taki ta zo mu sauke ta a gida. Shukura ta ce nagode ku je kawai. Tsoro take ji yanka kawai. Su kuwa suka tafi Farida tana laɓe a sauro tana kallo. ta ya ɓaci manar tana shigowa gida farida ta mata wata uwar hankada ta hankada ta gaba wanda saura kaɗan ta faɗi manar da kai ya kama da ta ce allah ya isa wallahi ban yafe miki ba farida ta ɗura mata ashar haƙurin manar ya ƙare ta ɗauki farida tare da makata da ƙasa farida ta hau kuka tana kiran hajiya in na sa ki wulakanta su akan au a ki wulakanta su akan ya aure ni zaki gallabe ni Ai dama na faɗa miki dan Adam daraja gare shi, baka san waye wani ba. Ko ba mai kuɗi ba ne shi ma yana da baiwar da Allah ya yi mishi. Amma kika hau wulakanta su. Bayan kwana uku da ɗaura aure Manal ta kira fuzal ba shi ma fuzal bai kira ta ba saboda yana so ta huce. Manal ma ba ta neme shi ba amma kullum tunanin faruk ɗinta take yi. Ta damu da shi kullum. Yau tana zaune tana cin shinkafa da miyar da ta dafa sai ga yanzu da uban tarin kaya a leda. a gabanta ya ajiye tare da furta ga shi nan kayan school ɗinki ne in ji mijinki ki shirya gobe za ki fara zuwa school bakwai da rabi direba zai zo ya kai ki ya kuma dawo da ki Allah ya kai mu cewar manar amma ni yaya ina tsoron wulakancin yan birni a zuwa kai ni makarantar masu kuɗi yanda bana jin turancin nan yar ƙauye da ni su dinga yi min wulakanci ai sai ki tsaya kina sauraron mutanen birni da yan ƙarya ana burge ɗan adam ne a rayuwa idan ka ce dan adam zaka biyo to ba zaka tsina na komai ba a rayuwa sannan ina laifi ma yanzu kin iya dan rubutu da dan karatun wasu abubuwan kuma a kullun zan dinga koya miki a gida ga shukura ma haka ga su sa'i hanan baki da matsala Kayan ta bude ta ga uniform farar riga da farin hijab sai wando dark blue sun yi kyau har kala biyar takalma kala biyar haka school bag ma masu tsadar gaske na 'yan gayu kala biyar sai littattafai da duk wani kayan karatu Nana ta washe baki tana murna tare da cewa Allah ya ƙara arziki. Kayan ta hau gwadawa ta gansu daidai da ita. Sai ta koma wata 'yar gayu da ita. Yanzu da ce sai ki kira shi ki mishi godiya. To kawai ta ce amma ran da ta ce wallahi bai isa na kira shi ba. Bare ne mishi. wani tes. Da dare ya alamta saita saboda karta makara. Tana yin sallah su ba wanka ta da brush. Ta shirya cikin uniform ɗinta masu kyau. Ba ƙaramin kyau ya mata ba. takalmanta dark blue da dark blue da farare haka jakankunan ma takalmi mai kyau sandal da canvas ta nan ta saka canvas ɗin da farar jaka ta yi kyau sosai ba abin da ta shafa a fuskar da sai fauda da ɗan lipstick bakwai da rabi direba ya zo hajiya ji take kamar ta mutu sabida bakin ciki Manal ce ta fito cikin shirinta ta da ita hannunta a aljihun wandonta tana fito da bakinta wai hajiya take tsokana farida ta kamfato ruwa a kwau ta tawar da niyyar watsa wa manal amma manal ta fice da gudu fujar ya hakince a bayan motar ya ga ya ga ta fito da gudu tana dariya farida ta biyo ta tana idan kin isa ki tsaya Gani irin motar da ta yi fakin za ta ɗauki manal zuciyarta ta buga direba ne ya buɗe kofar gaba ɗaya ya fito da katuwar rigarsa ta dogare Farida ta bude baki ganin Tanko ne. Da sauri ya karbi jakar mana da rungume ta kirjinsa. Yana mata kirari Allah ya ja zamanin ki' Gimbiya ta yarima. Allah ya bada ilimi mai amfani takawarki lafiya. Ya zagaya da gudu ya bude mata a gidan baya. Manar bata san da mutum ba ta fada cikin mota ga baki daya tare da rufe motar. Farida ta kalli Tanko, Tanko ko yayi mamakin ganin Farida a nan gidan. Dama 'yar uwar matar Fuzal ce, ganin ba wanda zai ji shi sai ya kalli Farida da sauri ya furta kar ki ga ban kula ki ba yanzu akan aiki na nake uban kowa sai dai ya kura da ni saboda ina busy yanzu kallon da kike mun na san a cikin lafiyayyen ofis ɗina a cikin lafiyayyen ofis dina kike kima Farida ta kasa magana shi kuwa tanko mota ya fada da gudu ya ja mota ya bulbule Farida da kura Fariya ta ce yanzu Tanko ma ya zama yaron Manal, juwai Manal yake rungume wa jaka haka a gyarji, ana mata kirari. Cikin gidan ta koma jikinta a sanye ta faɗa ragwab saman kujerar girkin su ta tsakar gida. Manal kamu sanyi da kamshin motar ne da hancinta na musamman. Tana juya za ta ajiye jakarta gaban tefa da ganin mutum a zaune ya hakimce tare da harɗe kafa. Yana karanta news a jarida. Mana tsabar kyansa ta zaci aljani ne sai da ta kalle sosai ta tabbatar Fuzal ne kuma Faruk. Kwarjinin shi da kyawunsa ga wani wanka da ya ɗauka ya tafi da imanin Manal. Ƙananan kayan jikinsa Asha and Black sun mishi kyau. ƙamshin shi ta shaka duk sai sa ya kama ta da kwarjini. Gabanta yana faɗuwa haka kawai. Kasa magana ta duk ta diriri ce. Mana sai lokacin ta tuna zagin sarakuna da ta a gaban Fuzal. ta shiga tana sanda ya ce mata idan na fito miki a mutum ba za ki iya mun magana ba sannan ta sake tuno ga darasa da izzar faruk har tana mishi masifa ya daina yanzu don haukar da ta dinga yi a gaban shi ashe wannan ne ba faruk din nata ba tunanin faruk ta lula da karar fatar shi da jikinsa haɗaɗɗe wanda yake zuwa wajenta tana mamakin wannan abun babu irin rashin kunyar da bata yi ba a gabansa duk a faruk ne Kunya ce ta sake kawo manar kawai sai ta rufe idanuwanta da hannayenta tare da kifa kanta a saman ciyoyinta. Kuzar yana satar kallonta yana jin haushi ta daina son shiga shi ta daina mishi magana bari yar soyayya da suka saba da kuma nishadin da suke yi a da yanzu duk ya daina ganin su. Muryarsa ta tsinta yana mata magana a ranta ta ce wallahi kuwa Faruk ɗin ne ga muryar nan ka yi haƙuri ta furta Ki za ki saurare ni kin ji please. Ya wani marere ce kamar zai yi kuka. Na san na yi miki karya wanda hakan bai dace ba amma duk abin da na yi na yi shi ne da manufa mai kyau. Ina sake baki hakuri ki yarda da ni. Nan take ba ta labarin komai da irin matan da ake layin kawo mishi. Ya ki zaɓa. Zuwan shukura ne kawai bai faɗa mata ba saboda shukura bata gama aikinta ba. Tsoron umminsa da 'yan gidansu ya kama Manal yanzu duk ba sa ƙaunarta ta yaya za ta iya zama a gidan shi dagowa manar ta yi suna kallon juna buɗar bakin mana ta ce to ka sake ni mana kawai ka rubuta min takardar saki tsaki fuza da za tare da mata wani irin kallo ba shiri ta yi shiru kansa ya dafe tare da ɗauke wuta ya shiru shi kanmu ana sa mishi ciwon kai gidansa an hana shi sakewa ita ma manar ɗin duk ƙoƙarin da yake a kanta wai ya sake ta kallon shi ta yi ganin ya dafe kai ya yi shiru sai ta ji ba daɗi a ranta Da shagwaba ta ce to wani ba ba dole na ce sai an sake ni ba. Shawara na baka. har Harar ce tare da furta sai na kai karanki wajen annatu wallahi idan kika saki tunda ke ba kya ganewa. Dan bakin ta cokalo gaba tare da kallon windo ta gefenta. Tanko Tanko ya dan da dan gilas din motar yanda zai kalli mana sosai. Ya aka yi basi kama da Farida ba. Yana ta ƙara wuta saman kwalta.